Sudana bami Alhaji Kiro. Eh? ka taba zuwa prison? Na taba zuwa. So nawa? So biyu. Laifin me kai ka prison Na farko robulen na biyu kidnapping. Mashin ne doga ne, muna ba da magani ne na kwana ne cikin biskin. Ya kuke? Ba mutum gawai muke gaskiya, bacci gawai ganin shi shikenan sai mu ɗauki mashin mu Wasu mutane kenan da aka taɓa kamawa da aikata laifuka waɗanda a ƙarshe za a tura su a gidan gyara hali inda za su cuɗanya da wasu mutane masu laifuka na daban. Zaman jama'a wuri ɗaya kamar na gidan gyara hali inda ko da yaushe ana tare kan bayar da dama ga wasu mutane ɗaukar darasi daga wasu mai kyau ko mummuna. During the joint investigation by the Sokoto and Kebbi Operative, the confessed that it was one Kabiru Bala of Akila who was at large that organized the robbery and supplied the two people in remote partners with one Obina who is currently serving jail in term in Sokoto prison. Ibrahim Sani Kaoji kenan da ya taba zama kwamishinan 'yan sanda a Sokoto a lokacin baya da yake bayani yadda wasu masu yankunan garkuwa da mutane suka haɗa kai da wani fursuna lokacin da yake zaman kaso. Abin da ya kara tabbatar da cewa ana iya koyon munanan ɗabi'u daga gidan gyara hali musamman ga marasa aikin yi kafin shigar su gidan. hakan bai da nasaba da wani kawance da hukumar gyara hali a sokoto ta shirya da hukumar koyar da aikin yi ga 'yan najeriya ta nde don koyawa masu zaman kaso sana'o'i Aminu Yusuf shine kwantrolan hukumar gyara hali a Sokoto. Mun duba mun ga cewa mafi akasarin matsalolin fursunan da muke rike da su a gidajen gyara halinka idan sun fito suna samun matsaloli na rashin ayyukan yi ko kuma abubuwan da ka kuma mai da su cin waɗannan laifuffuka. So sai muka tunanin idan muka haɗa kai da NDE za su zo su kawo mutanen su su koya wa mutanen mu da mutanen muke tsaro su koya musu sana'o'i kamar su tiling kamar su interlocking wannan mutane za su samu sana'a idan mutum ya fito kuma zai zama na mutumin kirki ba zai koma cin abin da ya aikata a baya ba jami'an hukumar koyar da sana'o'i muhammad umar sanda gusau ya ce dama aikin su ne ganin sun samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa yawanci mun gano cewa idan mutum bai da sana'a ko abun yi to zuciyar shi na iya buga ta kowace fanni ya kasance zai zama lalura da kanshi ya zama lalura ga eh, al'umma so mu da eh, directorate da mu da yan correctional service suna gyara rayuwa ne mu kuma muna inganta mana rayuwa don mutum san abin da yake yi ya dogara da kanshi har ya ɗauki wani masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa wannan kawancen abu ne da zai yi tasiri shi mutum da bayi da abin yi yana zaune ba tsammani ba fata mutum ne da yake da hatsari sosai cikin jama'a don haka in ya samu abin yi kaga zai taimaka wa kansa haka kuma zai taimaka wa ƙasa zai yi kawo gudumawansa ga abin da ake kira gdp to kaga kuwa duk wanda ke da aikin yi da ya koya a fursuna in ya fito zai amfani ga kansa ga iyalinsa ga ƙasa duka akan hakan ne masana ke ganin cewa yana da kyau a karfafa irin wannan shirin ko za a samu raguwar zaune gari banza da kuma haɓaka tattalin arzikin najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.